ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان فاخذهم الطوفان وهم ظالمون Hakika mun aika annabi Nuhu a matsayin manzo zuwa ga mutanensa, ya zauna a cikinsu shekara ɗari tara da hamsin, yana kiransu zuwa ga kaɗaita Allah sai suka ƙaryata shi, suka ɗore a kan kafircinsu, sai ruwan ɗofa da ya kama su suna azzalumai saboda kafircinsu da Allah da ƙaryatawarsu da manzanni, aka hallakar da su da nutsewa a cikin ruwa.